karatu littafi na biyu a tafsiri kisosul ƙura'an wancan mako malam ya fara bayani game da kisan annabi adam alaihi salam mun tsaya a hadisi bismillahirrahmanirrahim rahim وعن أبي هريرة أيضا قال دقى أبي هريرة أبي هريرة يتي أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي من زن الله صلى الله عليه وسلم يارك هنونا فقال سيتي خلق التربة يوم السبت lallai Allah ya halicci turba ƙasa ƙuran ƙasa yau musabtu ranar asabar wa khalaqa fiha yawm al ahad ya halicci duwatsu ya kakkafa su a ƙasa ranar lahadi wa khalaqa shajaru al ithnain ya halicci tsirrai bishiyoyi ranar litinin wa khalaqa makaruhu ko makaruha wa khalaqa makaruha ya halicci arzikin da ke ƙarƙashin ƙasa tama da ƙarafa zinare mineral resources kenan ko abin da ke karkashin ƙasa wato makaru yau musulasa ranan talata wa khalaqan nuru ya halicci haske a wata riwayan annono ya halicci dabbobin da suke cikin ruwa nono kifi da dabbobin da suke cikin ruwa don Allah ya ce ya sanya lahaman tsariyan nama mai taushi a cikin ruwa ba tauri to naman da ke cikin ruwa a wata riwayan yawmil arba'a ranar laraba wa batha fi haddawabu yawmil khamis an halicci sauran kwari kura zaki maciji naka sauro kwari kenan yau eh, dawab yawmul khamis ranan alhamis wa khalaqa adam ba'da al'asr an halicci annabi adam bayan la'asar min yawmil jumu'ah a ranan juma'a fi akhiril khalqi halitta ta ƙarshe fi akhiri sa'atin min sa'atil juma'a karken lokaci daga lokutan juma'a fi ma bainal asr ila layl tsakanin sallar la'asar zuwa dare an gane wannan ko wannan manzo sallam yana ma Abu Huraira bayanin wannan wa abin nan matakan nan wannan Imam Muslim fitar da wannan asarin hadisi amma malamin shi ba Bukhari bai zo da wannan hadisin ba malamin muslim shi bukhari malami ne ga imamu muslim sai dai kusan in kana duba muslim gaba ɗaya bai zo da hadisan malamin shi ba ko guda saboda wata matsala in ka karanta muqaddiman za ka ga bai sa bai sa bai kawo hadisin bukhari ba ko kwara ɗaya wanda ya ji daga bukhari menene hikimas in kun diyo muqaddiman za ku gani to menene alakan wannan hadisi da ayoyin alqur'ani wanda suka zo da inna rabbakumullahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin ai akwai su ko akwai suratul arafi inna rabbakum ne yazo da shi inna rabbakum allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin yazo a arafi yazo a yunus akwai kuma wanda yazo da ba inna rabbakum ma allahu ne allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin kamar yadda zo a cikin suratul furqan suratul sajada haka ne ko ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwanaki shida haka ne ko akwai wanda yazo kuma da ba allahu ba da huwa kamar suratul hadid huwa allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin kwanaki shida gashi nan ya zo da kwana bakwai to waɗannan ayoyin duka ba su da matsala da mu inda ayan ayan ma akwai ayar da kila za a kai komo na gaji sai sutur ra'adi qul a innakum latakfuruna billazi khalaqa as-samawati wal arda ne ko fi yawmaini ina ma da ta alqur'ani qul a innakum latakfuruna billazi khalaqa samawati wal arda fi في يوم وقدر في وقدر فيها قواتها a'a ƙur'ani ne yawwa bayawa ba wati waɗancan ayoyin da wancan ayan ta suratul rahman duk ba mu da matsala da ita da yace fi sita ayyamin kuma masana min lugubin duka suna bayani ne akan halittan sama da ƙasa wannan hadisin na mana bayanin madaran ƙasa ne saboda ibn atiyya da bukhari da suka kawo wannan hadisi suka ce yayi karo da waɗannan ayoyin ba su inganta shi ba ai amma muslim ya inganta shi da sauran malamai suka inganta suka ce kwata kwata ba su da alaka ba su da karo waɗancan ayoyin Allah na magana halittan sama ne da ƙasa wannan ko abin da aka shimfiɗa a ƙasa ne kun ga halittar sama ƙwara ɗaya fito a cikin nan ya halicci turɓaya ko a kalanta hadisin turɓaya asabar sai mene dutse ai kaga shi ma duk harkar ƙasa ne lahadi bishiyoyi duk harkar ƙasa ne makaro menene ma'adanai hmm, ma'adanai duk harkar ƙasa ce in ma nuru ne to shine kila haskan harkar sama zai taso tunda haske ake magana ko kuma ƙasar duhu ce gaba ɗaya sai aka haska ta aka ba rana dama ta haska don sai an ba ta dama ko a yanzu a duniya ya koyi da ranar ba ta haska haka ne ko ba ta haska can suke ganin ranar ta wuce ci ta dan wuce ta gefe ta gefen kasan su ta tafi abinta ba su ganin komi suna can suna fama da sanyi sai mene me ya kalita kuma bishiyoyi a bishiyoyi ne ba sa fi hame dawab kwari kwari kuraye a ce da raguna ne da kaji ko su ne masu amfani to duk gasu nan sannan annabi adam alaihi salam to fi akhir sa'a to shi ma shubhar shi shine ai annabi adam ba a ƙasa yake ba to amma an ce da ƙasa aka yi shi ai ƙasan a sama take a'a ƙasan ƙasa aka zo aka dibe ta sai aka yi shi aka yi shi a ina ƙasa ko a sama a sama aka yi shi halitta ya zama ta sama da ƙasa ce to ne cikin sutur rad ita ce ehm, qul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin yawa karatun ya dawo mana zalika rabbul alamin wa kaddara fi ha a kawata ha sai ce fi ce ayyamin sawa'al lisa'ili kasance kuma bayanin kwana biyu da kwana hudu to amma a cikin sotar saba'i shi ma akwai wata shubha mai karfi shi sa wani ibn al ya rubuta shi fa rubuta littafi mushkil qur'an mushkil hadith ya rubuta littafi mushkilatain mushkilatain alƙur'ani wa sunna akwai wasu ayoyi wanda suna da duku-duku ba iskaliya na matsala ba duku-duku ya kamata a kalli kaza ne a kalli kaza kafin a fassara su a dunkule dai mu gara wannan asarin hadisi hadisi ne gantacce wanda manzon sallallahu yake bayanin cewa ƙasa an shirya waɗannan abubuwan a cikin kwana bakwai shi kuma tattauna akan waɗancan ayoyin halittar sama da ƙasa da wannan is an assignment to you to all kowa ya ƙoƙari ya gane yaya aka ya za ka yi fassaran ya fi daɗi ya za ka yi fassaran ya fi dubu mun muna so mu gane bakin ne kawai nan mu fassara mu tashi da saboda haka wannan asarin hadisi na nuna an halicci annabi adam alaihi salam ranar juma'a ne bayan sallar la'asar wa khalaqahu Allah ta'ala min min qabdatin qabadaha min jami'il ard Allah ya halicce shi ne min qabda daga damka daga damkan da aka yi fuskan kasa ga baki daya shi sa ake cin shi ma adam adim fuska fuskan kasa Ba na abi horat na musa al-ash'ari daga abi musa al-ash'ari kala yace <laughs> wannan da ya ba can ba ta da caji ba canji zai rin haska abina ta kare ai ana akwai lankwasawa ne yawwa ai dai abin da ya yi kaga shekaru fitinan duniya ce kawai shekarun kwara na wata ina nake an abi musa al-ash'ari qala sami'tu Rasulallah, sallallahu alaihi wa sallam yaqul abi musa al-ash'ari ce, na ji Allah yana cewa inna allaha azza wa jalla khalaqa Adamu. haqiqa lalle Allahu subhanahu wa ta'ala shi ya halicci annabi Adam min qabdatin qabadaha daga damƙa da ya damƙa ba mala'iku aka sa su ɗebo ƙasan halitta annabi adam ba Allah da kanshi ya damƙi ƙasan da zai halicci annabi adam min jami'il ardi daga dukkanin sassan ƙasa aka damƙa damka a banu adam ala qadaril sai ɗan adam suka zo gwargwadon yadda zubin zurin ƙasa yake min humul ahmar cikinsu akwai ja wal abyad akwai fari wal aswad akwai baki wa bayna zalika akwai wanda yake sakankani wani jan ba jani sosai ba shi jajajajajaje amma dai ina jinsin ja ne wani fari-fari dai yana jinsin fari ne wani baki-baki dai yana jinsin baki ne wa bayna zalika wasahal wal hazan da mai saukin hali da mai kaushin hali wani za gan shi mai saukin hali ne saboda wata ƙasar jiga abin mai sauki ce za ga tana da kyau ko shuka aka yi lafiya lau wata ƙasar kuma za ka iske ko shuka aka yi ba a samun komi saboda haka haka mutanen suke su ma wani mai saukin hali ne wani mai kaushin hali ne shi kamar yadda muka ba da misali a tafsiri irin na amash wal khabith wa tayyib wani yana da mummunan hali wani yana da kyakkyawa wani yana da mummunan ɗabi'a wani yana da kyakkyawan ɗabi'a rawahu Turmizi wasu hahu imamu Turmizi ya fitar da wani asarin hadisi ya ya abin ya kuma inganta shi saboda haka damƙa akai shi ya sanya akwai wata rana wani cikin malamai ya zo ya sami manzo Allah sallam zaka ya ce waja alhabaru min alahbari wani ƙwararren malami ya zo wurin manzo Allah wasallam ya tambaye shi ya ce muna samu a cikin littafi Allah cewa lalle Allah zai damƙi ƙasa da yatsarsa zai damƙi bishiyoyi a zai damƙi sama da yatsarsa zai damƙi bishiyoyi da yatsarsa zai damƙi ruwa da yatsarsa zai dumki sauran halittu da yatsarsa sannan ya ce mulki na waye manzo sallam yayi dariya a hadisin hatta badad jahu sai da aka ga turminsa na baki sai ya ce wa ma qadarullah haqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu al qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini akwai babun qabdu wat tay babin damka yani Allah yake damkan shi tun daga ko wannan hadisin za ga suke farawa su ciro kalman damka damka har guda ɗari da wani abu wanda ya zo a cikin alkur'ani da sunna da aqwal na malamai ya ne Allah yake bayanin damka Allah ya taimake mu to wannan ya bayanin yadda Allah ne yake damka ya damki ƙasa ya tsintsinta sai aka haɗa halittan annabi Adam alaihi salatu wassalam sai mutane suka zama irin nau'in ƙasa wa awwalu ma khuliqa min adam ajbu dhanabi awwalu awwalu ma khuliqa min adam ajbu dhanabi abinda aka fara halitta daga nabi adam shine ajbu dhanabi wato ajbu dhanabi ba san wata kalma kwaya ɗaya ta Hausa ba wani kwayan halitta ne ana ce mishi ajbu dhanabi kaman kwayan zarra sunan shi kenan ajbu dhanabi a jikin mutum yake qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yace kullu bani adam ya kulu turab duk ɗan adam kasa za ta cinye shi tas illa ajbu zanabi sai ajbu zanabi a cikin jikin mutum din ajbu zanabi a cikin jikin mutum to kasa ba za ta ci shi ba minu khuliqa domin shi wannan ajbu zanabi din dama daga ciki aka halice mutum wa minhu yarkab daga ciki kuma za a tado shi in an hura kaho imam al-bukhari fitar da asarin wannan hadisi da waninsa ajibu zanabi suna ne na halitta kamar ka ce sunan ido baki hanci kashi so ɓargo abin nan ajibu zanabi halitta ce kamar ƙwayar zarra daga jikinta aka halicci kowane abin nan aka halicci kowace halitta ta yayan annabi adam alaihi salam shi karan kanshi annabi adam ɗin za mu zo dogon hadisi nan bayan an halitta shi wannan abin aka fara ɗigawa ka ce wani sinadari ne wanda aka ɗiga daga jikin shi da aka ɗiga wannan ɗigon sinadarin to sai ɗan adam ya samu kuma bayan annabi adam ɗin ya samu wannan ɗigon ajibu zanabi din su aka diddiga a jikin shi aka ciro mishi halittu duka baki daya ya gamu ya ga yawan ƴaƴan shi da za su zo duniya ga baki daya sannan aka koma aka haɗe su wuri guda aka sanya a kwankwason sa aka sa a bayan sa dai zama ana ta fita daga jikin juna ana ana ta fita daga jikin juna har sai an kare saboda haka yan adam gaba daya ƙasa zai cinye su in banda annabawa wanda aka haramta wa ƙasa cin jikinsu kuma baya daga cikin wani daraja don na fahimci mutane suna da wani ɗabi'a ba ba daga cikin wani daraja a ce wa yau ka mutu ko na mutu a ce wani daga cikin makasa ƙasa ta cinye shi wani ƙasa ba ta cinye shi ba ni da kai ba annabi ba ne wanda ya zo a nasi ingantacce cewa ƙasa ba ta cin naman shi kuma rashin cin daraja ne shi ne annabi amma kai yanzu don ka mutu ƙasa ba ta cinye jikinka ba bai nuna kai kaumi ne ba ba wata daraja ba ce ba kaumi ba ne don kuma wani ya mutu yanzu an zo an tona sai a gaba kowa a ciki shi ma ba komi ba ne a zahirin hadisi hadisi ƙauri lafizi shi ne kowa ma ƙasa za cinye shi ne domin shi asarin hadisi ya kasu kashi biyu in aka ce manzan Allah ya yi kaza a to in aiki ne ba a ɗaukan shi a layi sai an yi nazari an gano munasabar da dalilin da ya sa manzan Allah ya yi shi amma in lafazi ne ba a daukan ba ba yana daukan ihata ne ba ba a mushi kaidi sai an samu tawili mai karfi da nuna banda wani amma shi in aiki ne sai an nuna to hadda suwana da suwana da suwana suna iya shiga shi yasa ya da aka samu hadisi kauli aka samu asarin hadisi fi'ili to sai a ce wannan hadisin kauli yafi dan shi hadisi kauli na gamewa ne gabaki dai sai an ce banda wani amma hadisi fi'ili ke keɓantacce ne sai an ce haddawa ne haddawa ne haddawa ne haddawa shi yasa in ka ce asarin hadisi yazo manzo Allah yayi kaza to sai ka duba kai ma hadda kai hadda wannan hadda wannan hadda wannan lokacin hadda wannan lokacin hadda wannan sai ka ga yadda malamai suka fassara shi amma in an ce ya faɗa ne ya ce ayi sai ka duba ka ga banda ni ko banda wannan dan hadda kai ake magana in an cire ka waye cire ka ya kai aka cire ka duka waɗannan maganganu ne na malamai wanda za ka diba sai ka gane bambancinsu saboda haka ɗan adam in ya mutu aka haƙa rami aka binne shi bayan shekara biyu aka zo aka haƙa ko ba wata aka iske ya rufe ba wani abu ne ba ba shi nuna bai da rabo ba ba shi nuna ba mai daraja ne shi ba haka nan in aka haƙa rami aka binne mutum bayan shekara ɗaya ko biyu sai aka zo aka tona sai a gan shi fes ga ilil na shi ma bai lalace ba shi nuna wata daraja ba ce ba wata daraja ba ce da yake ba bayanin wannan muke yi ba amma dai kokari shi ma is an assignment to you ko kokari kowa ya duba shi za mu dakata a wannan asarin hadisi kwara ɗaya saboda tafsirin shi cinye mana lokaci har ya zama darasin ya kwashe kuma shi wancan yufasilul hadith din nan abin nan yana da yawa kuma hadisin a ne halittar annabi adam din gabaki ɗayan shi an gane wannan ko wannan sharhu